Uh, dan adam rayuwarsa baban dan adam musulmi tsakanin abubuwa biyu ce abu na farko a uh, fuskantar ubangiji da kyautata zama da shi ko kuma kyautata ta'amuli da shi na biyu kuma kyautata ta'amuli da abubuwan da Allah ya halitta tun tsakaninsa da 'yan uwansa mutane mutum tsakaninsa da dabbobi mutum tsakaninsa hatta da mahalli inda yake rayuwa to babu abin da ɗan adam yake da shi a duniyan nan kakaf da Allah ya bashi da ya kai kyawawan ɗabi'u wanda su ne da hausa muke cewa mu'amala kyakkyawa ko da ke idan aka ce mu'amala asali a ilmance ana nufin gudanar da sabga ko rayuwa tsakanin wani da wani ko tsakanin wani bangare da wani bangare shine bature yake cewa transaction transaction ko transaction wanda wannan ya fi kusa da fikihu wanda anan ne ake samun abin da ya shafi harkokin hada-hada ta kuɗi a nan ne ake samun hada-hada ta auratayya a nan ne ake samun abin da ya shafi civil abubuwa da sauransu to amma a irin <clears throat> wuri na lacca irin wannan yan aka ce tasirin mu'amala kyakkyawar mu'amala to abinda kawai ake nufi da mu'amala shine kyawawan halaye da kuma kyawawan ɗabi'u wanda shari'a ta yi kira zuwa ga su waɗannan kyawun ɗabi'un ya zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya zo a cikin hadisin Imam Tirmidhi daga Abu Darda Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min shay'in ma min shay'in fil mizani afqal min husnil qulub babu wani abu da dan adam yake samu ya nauya ya mizanin ranar alkiyama da ya kai kyawawan ɗabi'u wadda <clears throat> su ne ranar alkiyama idan aka zuba ayyukansa da ibadarsa da komai aka zo kan kyawawan ɗabi'unsa sai a ga kyawawan ɗabi'un nasa sirrin jayi komai ya zo a cikin hadisin wannan usama Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana larabawan ƙauye sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alaali wa sallama sai suka yi masa tambaya a cikin tambayoyin da suka yi masa shine cewa menene mafi girman abin da Allah ya bawa mutum sai maza Allah sallama ya ce babu wani abu da Allah ya bawa mutum mai girma da ya kai kyawawan halaye sannan ya tabbata a cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya sifantu da kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye wanda ummuna Aisha Allah ya kare yadda a gare ta take cewa ma kana ahadun ahsana khuluqin ahsana khuluqan min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babu wani mutum wanda kyawawan halayensa suka kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi وسلم ما دعاه أحد min ashabihi wala min ahli baitihi illa قال لبيك saboda daɗin mu'amalarsa da kyawun halayensa ba wani da zai taɓa kiransa a cikin 'yan gidansa face sai ya amsa kusan mu yanzu idan mai gida ya bunƙasa to in an kira shi baya amsa. wannan shi ne wai cikar iko a cikin gida to ba zai amsa ba kenan amma dai ya amsa na'am an labbaiki ba zai amsa ba to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka ya kasance shi yasa Allah ya saukar da fadin sa wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan wayansu dabi'u da tadoji da kuma halaye wa'anda suke masu girma ka sha kansu ka haye kansu har sun zama ɗabi'arka ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta masu kyawawan halaye a cikin alkur'ani wani lokacin kai tsaye wani lokacin kuma a cikin jimlar magana <clears throat> Allah ya ce wa sa'i'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ya ce ku yi gaggawa zuwa samun gafara ta Ubangiji da kuma aljanna wanda girman aljannan nan ta mutum ɗaya kawai ya fi girman sammai da ƙasai wannan aljanna an tanade ta ne ga masu taƙawa wayanda suke iya ciyar da abin da Allah ya ba su a lokacin da ake cikin farin ciki lokacin wadata su bayar da yawa wadda ra'i da lokacin da ake cikin damuwa lokacin talauci dan kaɗan ɗin ma ba sa haƙura sai sun bayar wal kazimin al da kuma mutanen da in an ɓata musu rai suna iya haɗiye fushinsu al kazimin al wanda suke haɗiye fushi kun ga wannan kyakkyawar tarbiyya ce kyakkyawar mu'amala duk mutumin da zaka takale shi ka fusatar da shi lokacin da ya kamata ya fusata sai kawai wato ainihin ya kau da kansa to hakika wannan mutumin yana da kyakkyawar mu'amala wal afina anin nas da wanda kuma in an musu laifi suke yin afuwa su yi rangwami wallahu yuhibbul musinin Allah yana son masu kyawawan ɗabi'u masu kyautatawa wallazina idza fa'alu fahishatan sune wanda idan suka aikata wani babban laifi suka yi zina ko suka yi sata ko suka yi gulma ko suka yi kazafi ko suka je wajen boka ko suka yi wani abu dai wanda ba shirka ba aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu ta hanyar kasa yin abin da Allah ya ce a yi ba su yi sallah akan lokaci ba ba su yi kaza ba sun sha azumi lokacin nan suna cikin shakiyanci to wayannan mutanen fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah suna gama aikin saban sai su tuna Allah Ah, Allah fa zai mana azaba Allah ya ce yana kaza Allah ya ce kaza fastaghfiru li dhunubihim sai su maza su nemi gafara saboda aljanna bai wanda bai taba sabo ne zai shiga aljanna ba a'a wanda bai taba sabo ba shi sune a farko aljanna amma har inda suka yi sabo suka tuba kowane irin sabo ne kuwa ko da da mutum kafiri ne ya zo ya musulunta ballantana kuma laifin da bai kai kafirci ba aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su maza su nemi gafara to wayannan mutanen su ma za su shiga aljanna wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to in ba Allah ba waye ma yake iya gafarta zunubai walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kuma wannan laifin da suka yi ba za su ci gaba da yi ba kuma in dai sun sani to za su daina <clears throat> haka Allah subhanahu wata'ala ya yabe su a cikin suratul ma'ida fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin saboda abin da suke faɗa sai Allah ya saka musu da aljannatai da gonaki suke gudana ƙarƙashin wannan aljannatan Allah ya ce haka dama masu kyautatawa masu kyawawan halaye masu kyautata mu'amalarsu da Allah haka muke saka musu haka Allah subhanahu wataala ya sifanta sai ce kad aflahal mu'minun lallai mu'mine sun samu babbar rabo alladhina hum fi salatihim khashi'un wayanda in sun zo bautawa Allah in suna sallah suna da kushu fuskantar ubangiji tare da tsoronsa da kuma nuna kauna zuwa gare shi walladhina hum 'ala allahi mu'ridun sune wa'anda ba wansu da zancen banza ko maganar banza ko aikin banza kuma kyakkyawar ma'amala kenan والذين هم للزكاة فاعلون سنة وعند سنة بعد زكاة والذين هم لفروجهم حافظون سنة وعند سنة أري الأورص إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم غامون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون haka ubangiji subhanahu wataala da yake ta sa a wurare da yawa a cikin alqur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yabe su a cikin sa masu yawa an karbo daga nawas an Sam'an Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da aikin da in an yi za a shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai ga nawas ya zo kafin nawas ya ce wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi ce masa ji ta tasalu tasalu an an na san ka zo ka tambaye ni aikin da in an yi za a shiga aljanna sai ya ce bala ya rasu na'am ya rasu abin da nazo yake sai manzo Allah sallallahu alaihi ce to albirru husnul khuluq abin da ke nufi da aikin da za a shiga aljanna shi shi ne kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar tarbiyya shi yasa duka wanda ya tsarkake halayensa to Allah subhanahu wataala ya karrama shi da abubuwa da yawa a wato eh, sai Allah subhanahu wataala ya karrama shi da kaunar mutane a duniya da kuma kaunar ubangiji subhanahu wataala da ƙarshe kuma sai Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin aljanna wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana cewa hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi wani gida a can can cikin aljanna ga wa'in a can tsakiyar aljanna ga waɗanda suka kyautata halayen halayensu ya zo a cikin hadisin da malamai sun yi magana akan isnadin sa cewa ko mace ce ta auri miji sai ya mutu sai ta ƙara auren wani mijin to idan ta koma ranar alkiyama in za a sa ta a aljanna za a haɗa ta da miji ɗaya ne sai a zaɓen mata wanda ya fi kyakkyawan halaye da kyawawan ɗabi'u a duniya wanda ya zauna da ita zaman da tafi jin daɗi to kaga wannan abu ne da yake nuna cewa lallai ubangiji subhanahu wata'ala yana karrama waɗanda suka kasance suna da kyawawan halaye wanda babban sakamakon da suke samu kuma shine aljanna al-imam Hassan al-Basri Allah ya kansa da rahama yake cewa wato in kana so ka gane kyakkyawar mu'amala da kyawar ɗabi'u da halaye na mumini shine ka samu mutumin da lokacin da ya kamata a tausasa shi kuma zai saukaka. lokacin da ake tsarin mutum zai abu da ƙarfi ya sassaɓa sai kuma a ga yayi wato ya sauka sanda aka taba shi ko aka takale shi ko aka ci mutuncinsa ko aka ci zarafinsa sa'annan kuma lokacin da abu yake da alaka da addini a gaba shi da wasa sa'annan kuma ya zanto mutum yana da cikakken imani da kuma yaƙini da kwaɗayin neman ilimi da kuma tattali a rayuwa da kuma a wato ainihin wadatar zuci da kuma tausayawa inda suka cancanci tausayawa da kuma yawan karamci wannan in ji imam hassan basari allah ya kansa da rama ya ce to duk mutumin da kaga ya sifantu da wannan to alama ce ta cewa yana da kyawawan ɗabi'u <clears throat> al'imam shekul islam ibn taimiyya allah ya kansa da rahama yana cewa mutane masu kyawawan ɗabi'u masu kyakkyawar mu'amala su ne wa'anda suke umarni da a yi haƙuri lokacin da jarrabawa ta sauka kuma suke umarni da a gode wa Allah lokacin da ake cikin yarwa da wadata kuma suke ba da shawara a yadda da dukkan abin da Allah ya kaddara nan kuma suna kira zuwa ga wato manya-manyan ɗabi'o'i da kyawawan halaye to wannan kaɗan daga cikin maganganun wasu malamai kenan da suka yi dangane da abin da ya shafi wasu kuma kamar da na gaya muku akwai hadisai da yawa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke kudaitarwa kuma suke jan hankali akan wato ainihin abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye to kasancewar ba mu da lokaci da za mu tsawaita zance a kai sai dai kawai za mu yi ƙoƙari mu ɗauki hoto da sura ta rayuwar magabata ga irin yadda suka kyautata mu'amalar su da kuma irin abin da kyautata mu'amalar ya janyo da farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da rabuwar annabawa farkon abin da annabawa suka fara kyautatawa shine alaƙa tsakaninsu da ubangiji domin ta kai saboda kyakkyawar mu'amalar annabawa ba wani annabi da aka taba cin tuntube da wani kuskure nasa babu dukkansu Allah ya tserar da su ga gaburar kuskure ya zanto su gaba ɗaya ta Allah ce lokacin da su ba wata ala yake ba mu labarin su a cikin surun alqur'ani Allah ya gaya mana irin yadda suka yi maya da rayuwa da irin wahalhalun da suka sha da kuma irin yadda duka wahala duk masifa babu wani annabi da aka taɓa samu wanda ya gaji da irin wahalar da yake sha ya ce to bari ya fasa wannan annabtar tasa ko kuma bari ya daina bautawa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya koma yin wani abu daban da ya shafi rayuwarsa an yi musu izgili amma sun yi haƙuri wa laqad zai bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakharu minhum ma kanu bihi yastahzi'un an yi musu izgili an musu wulaƙanci amma duk da haka sai suka yi haƙuri ƙarshe waɗanda suka yi musu izgilin da waɗanda suka yi musu wulaƙancin haka suka ƙare a banza su kuma annabawa suka koma zuwa ga Allah Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimi Allah ya ba mu labarin yadda sun kai da shi da mahaifinsa da yadda mahaifinsa ya dinga tusguna masa amma duk da haka in ya tashi farko abin da yake gaya masa shine ka yi haƙuri Salamu alaik aminci ya tabbata a gare ka sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangiji na haka annabi ibrahim ya dinga yi da mahaifinsa har zuwa lokacin da wato yadda da ya ga abin da suke na bauta wa gumaka ya kai inda ya kai ya fito kai tsaye ya kalubalance su ya ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun tir da ku kai can ku da abin da kuke bauta wa kuma bayan Allah ku ba ku da hankali ne amma duk da haka sai suka ce a kona annabi Ibrahim har ne ku warsu warsu alihatakum in kuntum ta in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki allolin ku in dai da gaske kuke cewa za ku taimaki allolin naku amma da ƙarshe sai Allah ya tsirar da annabi Ibrahim kulna ya na rukuni bardan wasu salamun ala Ibrahim wa aradu bi kaidan faj'alnahum al-akhsari wa najjaynahu wa lutan Allah ya bada labarin annabi Lut da irin yadda ya gogayya da mutanensa da irin mahalhalin da ya sha tsakaninsa da mutanensa yake ce musu yanzu a ta tuna da Qur'ani min yanzu ku don toshewar basira da rashin hikima sai ku dinga zai kewa maza ku kyala abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku na mata amma duk da haka wulakanci suke masa suna gaya masa maganganu marasa daɗi a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya bishe yake cewa wa mutan atayna hukuman wa ilma annabi mun bashi ilimi mun bashi kuma annabta ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الكبائر muka tsere da shi daga garin da suke aikata alfasha ta namiji ya zake wa namiji innahum kanu qawma sau'in fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina muka shigar da annabi Lut cikin rahmar innahu min as-salihin lalle yana ɗaya daga cikin bayan mu Allah ya ba mu labarin annabi ne, wanda shi ya riga su ma baki ɗaya amma a tsarin suratul anbiya ce aka kawo su aka kawo shi wa nuha idh nada min qabl ya Allah ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu sirran ma ce wa nuha haka zalika annabi nuhu idh nada min qabl shi ma da wahalar da ya sha ba irin kirkirin da mutane hanci ba amma da ƙarshe da ya tattara ya hakuri da dukkan abin da suke masa ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah taimako sai Allah subhanahu wataala ya ce to je ka kera jirgin ruwa to yana kera jirgin ruwa ma mutane sun huce sun ganshi yana kera jirgin ya ce ah ya nu sirta najjaran ba'da an kunta nabiyya yanzu kuma ka zama kafinta bayan da kana annabi amma sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yasna'ul ulful yana cikin kera wannan jirgin ruwan wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min duk sanda mutane gungun mutane suka wuce suka gan shi yana kera jirgin ruwa sai su dinga masa izgiri amma bai rama ba bai ci mutuncinsu ba bai ci zarafinsu ba bai musu kuma sai dai kawai abin da yake cewa in tasaro minna fa inna nasaro minkum kama tasarun tunda izgiri kuke mana mu ma za a zo lokacin da za mu rama lokacin da Allah zai kama ku wa mu kalle ku mu ce muku gashi nan kun yin imani da abin da Allah ya saukar kuma ga abin da ga yadda al'amarin ku ya kasance daga ƙarshe ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi nuhu da yadda yayi da yadda mutanensa suka ci zarafinsa amma da ya haƙuri sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da shi Allah ya ce wa nasarnahu min alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qawma sawin fa aghraqnahum ajma'in annabi Dawud da annabi Sulaiman wa Dawud da Sulaiman su ma yadda suka zauna da mutane lafiya suka gyara tsakaninsu da su sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabi Sulaiman da inda ya mu'amalanci aljanu da yanda ya kyautata zamansa da dukkan waɗanda suke sa haka Allah ya bamu labarin annabi ayyub Allah subhanahu wataala yake cewa wa ayyuba ah, kuma ka ba da labarin annabi ayyub izna da rabbahu lokacin da rashin lafiya ta same shi ya dinga roƙon Allah an ce yayi sama da shekara arba'in yana kwance jikinsa saboda tsananin rashin lafiya gashin jikinsa duk ya faɗi ya zube wasu ma suna cewa har sai da ta kai jikinsa kamar kai ka ce irin ya rube din nan ba shi da wanda zai taimaka masa sai matarsa kai an ce har wani lokaci ma matarsa ta taɓa aske gashin kanta domin ta samu abin da za su iya biyan bukatar su samu saci amma duk da haka ya kyautata tsakaninsa da Allah kuma ya kyautata zamansa da matarsa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko masa da agaji ga annabi Isma'il Allah ya ba mu labarinsa ga annabi Idris ga annabi Kifl dukkan su Allah ce wa dafannahum fi rahmatina innahu kana min as-salihin sannan sai annabi Yunus shi ne zannun shi ma da yadda yayi da yadda ya mu'amalanci mutanansa sannan sai annabi Zakariya shi ma ibna da rabbahu rabbi la tadani fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا wa وكانوا لنا خاشعين Allah ya ce duka suna da kushu'i da auna zuwa gare mu tare kuma da tsoro sannan Allah ya ba da labarin na na Maryam wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin Allah sai ce to wannan annaba inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wato waɗannan inna hadhihi ummatukum wannan su ne jagororin addinin ko kuma waɗannan annabawan da muka faɗa su ne annabawan da muka turo da addini na musulunci waɗannan kuma addinan ko waɗannan al'ummatan zamani bayan zamani duka duk al'umma ku ce tare kuke da su a kan tauhidi ummatan wahida ni kuma ni ne ubangiji ku kamar yadda ni ne ubangiji farko wa ana rabbukum fa'budun to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kyautata tsakaninsa da Allah ya kuma kyautata tsakaninsa da mutanensa annabi sallallahu alaihi wasallama ya jure wa dukkan wauta ta masu wauta ya jure wa dukkan cutarwa ta masu cutarwa da farko dai ba a taba kama shi da wani laifi na musgunawa wani dan adam a rayuwa ba ba taba ba har na sun tabbatar da wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko shi barin cikin jama'a yake ma saboda ya guje wa cutar wasu ya koma kogon hirar bautawa Allah shi kadai ku duba wani saboda tsananin kyakkyawar zuciyarsa nana Khadija ta gayyace shi domin ya je mata kasuwanci da ya je kyautata mu'amala da wannan kasuwancin ya rike mata amana yasa bata ji nauyi da kunya cewa gaba take da shi ba ta bujiro masa cewa tana son sa kuma ya aure ta bai taba cewa a'a ba an ce masa sai dai in ba zai iya ba ya aure ta kuma zauna da ita ka duba ka gani karami wanda yake da karancin shekaru yana kan ganiyar samartakarsa da 25 ya auri macen da ta kai shekara 40 amma duk da haka ba a taba rawaitowa cewa ya yi mata wani abu wanda ta ji ba daɗi shi yasa lokacin da ya dawo daga kogon hira ya gano mala'ika ya dawo a tsorace ya zo yana cewa lullube ni lullube ni sai ta ce me ya faru ya ce ina tsoron ko dai aljanu ne suka fara kamun barazana to ta san sai kawai ta yi masa magana ta mai hankali kuma wanda magana ta yi daidai da addini gashi lokacin ba a saukar da musuluncin yanzu yake shirin zuwa amma sai ta ce wallahi Allah ba zai taɓa wulakanta ka ba sai ta faɗa wasu ta faɗi wasu kyawawan halayensa ta ce innaka latasilur rahim kana sada zumunci kenan sada zumunci dalili ne da zai sa Allah ba zai wulakanta ka ba ya tozarta ka kuma duka mutumin da yake sada zumunci to za ka ga yana zama abin ƙauna a cikin zuciyar mutane sai ta ce me wata tahmilul kalbi sannan duka abin da yake liability ne nauyi ne mutum ya zai maka alaka kai amma sai ka jure masa ba ka taɓa nuna cewa wane ya dame ni idan ƙannanki ne ko yayyanki ko kishiyar babaki ko babaki a gida ko babanki ba za ka taɓa jin cewa ke an dora miki ayyuka kowa ba a ɗora masa a sai ki jure ki ta in baki ne suka zo miki ki saki fuskar ki ko a cikin zuciyar ki kada ki nuna damuwa shine eh, tahammulul kal kenan alkallu shine mutumin da zai abin da zai zame maka alaka liability to sai ka jure masa yanzu akwai malaman da ba su da sakat a rayuwarsu suna gida suna tare da iyali da sun fito waje to ga masu ga hadimai nan da muridai da ka buɗe mota sai muridi ya shigo gaban mota dan agaji ya zauna a gaba waya ma kana so kai ana ta zazzara ido a ji me zaka ce to wani malamin sai ta masifa yanzu sai a zo a ka gan shi masifa a karatu in ya zo gida ma ya juyo mata rago masifa wani kuma sai ka ga ya dake ya yi haƙuri baya jin daɗi ya takura amma duk da haka ko nunawa ba zai ba da shugabanni da sarakai ai duk wannan matsayin da ake suna so su ma su samu shakatawa ba wai duka ne kowa yake so ba amma duk babban mutum ya hamilu kal to ta hamilu kal sannan sai ta ce wata taqsibul ma'aduma sannan duk mutumin da ya rasa in ya zo wajen ka zai samu mutum ne zai same ka wallahi ka gani na hula ce ba na da ita ce ah to bari ɗauko ma ɗaya a cikin huluna na sai ka ba ta zo ta ce kai ni na rasa inda zan samu ni ƙari ba ni da kuɗin da zan siya sai a tsaya ko bi ne da ni sai ki dauko dai sai ki ba ta a'a kila biki ne za a yi kowa ya yi anko ita kaɗai ce ba ta yi ba dama kan kala ji a ke kuma kin yi bi sai a to abin da za a yi bari in baki ɗaya ni in saka ɗaya sai ki wanda ya fice can baki ba ka wa mun ala anfusihim walau kana bihim fasasa ko kuma in kuma imanin ki bai kai haka ba ki ce to abinda za a da yau za a saka waɗannan gobe a saka waɗancan to ke ai ɗauki na goban a zuwan mantawa ma kika sa na goban ni kuma gobe sai in sa su sai in baki wannan ne ba da zai gane ma ba ke in yaso sai ke shi ne tuk tuksibul ma'dum mutumin da ya rasa sai sai ka zo ka ba akwai mutanen da da sun ganka kana neman abu za su yi maka me kake bukata me taimako kake so ne sai su taimaka akwai mutumin da da ka taho da mota ko kuma kana ganin wani za a gan shi yana tsaye da mutane don Allah a taimaka tsatirin motarsa ne yayi sanyi yake so ka taimaka masa ina kowa zai ya yanzu ba ma a ba da aran batirin mota duk mai mota ya san kuma haka kawai kowa ba a ga dama bane la naksibul a a'a watakila wani zai ce dan Allah tayarsa ce take da matsala ko zaka taimaka ka bashi job ko kuma abun tsaga taya kana faɗa shi ka ce a'a ba ka da shi saboda wai kana sauri ne to maza Allah sa ba haka yake ba in dai mutum ya rasa shi in yana da shi zai bayar sannan kuma wa tu'inu ala nawaidil haqq sannan duka abin da yake nauyi ne in zuwa ya ga ana aikin gayya zai zo ya taimaka wata kuwa yanzu ana biki sai ta kule ɗaki bare yanzu da ake sanyi sai dai a dafa a kawo mata wasu kuma suna can waje suna ta aiki tukuru akwai waɗanda su kuma saboda kyawawan ɗabi'a su da kyakkyawar mu'amalar su wato ana saurare na kuwa a saboda kyakkyawar mu'amalar su sun kasance duk inda suka sauka duka inda suka sauka wato sai ka gane sun sauka domin kuwa ba sa san jikinsu in dai abu ne na gaskiya to za a ga da su ake yi wasu kwa sun zama su sai dai a yi musu amma ba za su yi tunana khadija ta gayawa annabi sallallahu alaihi kuma annabi suna ya san da kuma ya yarda haka ake yi haka da haka manzo Allah suma ya ci gaba da rayuwa a zo a gabansa a zage shi ya fito wata rana kawai sai ga abu jahal yana zuwa ya zo har gaban inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ya dungure masa kai ya dake shi har sai da ya samu manzo Allah kuka ya ci mutuncinsa ya ci zarafinsa zara suna ko tanka masa da sai ya kyale shi farko farkon musulunci lokacin mutanen da suka musulunta ba su kai arba'in ba saboda yana ga manzon Allah ba shi da taron jama'a da yawa yana koma gida sai ga Hamza ya dawo Ibn Abdul Muttalib lokacin bai musulunta ba ya dawo da kwari da bakarsa ya girma annabi wasallam amma da kaɗan a shekaru amma kuma kanin baban manzon Allah sallallahu alaihi sai ga nan yana shigowa gida aka ce oh ku yanzu haka za ku bar ɗan uwan naku ai cin zarafinsa ko dai ba addinin ku ɗaya ba amma ai dan uwan ku ne me ya faru aka ce ai ga abin da Abu Jahal ya masa kawai sai ya hau kan abin hawan sai ya sake fita sai da ya har inda Abu Jahal ce ya faɗa masa kwarin da yake jikinsa sai da ya fasa masa roshi da wannan taban ya mutu kuma ya ce to tun da aka nema na musulunci kaga abin da haƙuri ya haifar kenan ko manzala sallallahu alaihi wasallam an kashe masa abokanansa akan idansa aka kashe sumayya babar arma ammar ibn yasir aka kashe baban amma shine yasir Allah ya kare da azabi su amma in yazo ya tara ana musu azaba sai ke sabran ala yasir fa inna masirakum min jahannam ku yi hakuri a janna za mu shiga Utuba da Utaiba ƴaƴan Abu Lahab suna auren ƴaƴansa Ruqayya da Ummu Kalsum. amma zuwan musulunci kirikiri matar abu lahab ta sa sai da aka saki 'ya'yan manzarsa amma bai taba ɗaga baki ya ce dan me aka saki 'ya'yansa ko wani abu ana sakin sai ce ku yi hakuri ku da gida ku ci gaba da zama ba a daɗe ba ku sayi na usman ya auri ruqayya suka yi hijira da ita suka dawo aka dawo madina bayan ta ko kuma kursun tana zama ba kin aure bai ƙara aurawa usman Allah ya ajiye usman dan ya haɗa su su biyu baki ɗaya su zama matansa a aljanna saboda kyakkyawan mu'amalarsa an dawo madina kai tun ana maka ma shaulatu bintu hakim ta zo ta ba shi labari ta ce masa ya rasulullah ya kamata kai aure matar ka ta mutu baka sake aure zai ce to budurwa ko bazawara ta ce to in ka so akwai budurwa in ka so akwai bazawara ya ce wace ce bazawara ta ce to ga ga saulatu bintu zam'a mijinta ya mutu da shi da ita aka yi hijira zuwa habasha mijinta ya mutu ta zama abin tausayi ma'ana ba aure zai yi na ya ji daɗi ba aure zai yi na taimako ga kuma Aisha yar gidan dan uwanka Abubakar ya ce to duk a nemo mun auren nasu biyu, wannan ya aure ta a matsayin budurwa wannan kuma ya aure ta ya taimaka mata haka yake yi saboda kyakkyawan mu'amalarsa in ya ga mutum yana cikin damuwa sai ya kawo masa ɗauki. Hindu bintu Umayya Ummu Salama mijinta abu salama tare aka shayar da sun nono da manzo Allah sallallahu amma saboda cika wafa'in sa sincerity wafa'i kawai manzo Allah sallallahu yana ganin halin da ta shiga mijinta ya rasu tana cikin damuwa manzo Allah ya ce da ya ce to da ma ko mijinta dan uwansa ne sai ya ce a gaya mata zai aure ta dan ya janyo ƴaƴanta cikin ƴaƴansa haka manzo Allah sallallahu ya fahimci ɗaya gidan sayyidina Umar Hafsa mijinta ya rasu Allah ya kare da abin shi ma sahabi ne da shi an kashe shi a yakin Uhud aka yi masa jina-jina aka jijji masa ciwo yar gidan sai na Umar bayan an dawo daga yakin Uhud jim kaɗan kuma sai ya ci kare kaga ya shahada ne to kuma dama ga ta yar sai na Umar tana gama idda sai na Umar ya zo yawa sai na sai na Abubakar tai sai na Abubakar ya dan kau da kai yau sai na usman ta yi sai na usman ya kau da kai manzo Allah ce ni a bani an je yakin banul mustalik an gama yakin banul mustalik an ciwo ganima aka kamo har da yar al-harith shi shugaban banul mustalik ne kyakkyawar ya mai hankali da nutsuwa to wanda aka bawa ita aka da aka raba ganima wanda aka bawa ita ba zai iya maintainer ita ba domin babban gora sai magogin ƙarni ya aka ce ga wannan eh haka ne mana ai kowace kowace ƙwarya da abokin gurbin ko mace ce in ka je ka auro wacce ta fi ƙarfin ka ba za ka iya zama da ta shine wani yana ta ganin wata yana cewa hai kai mai banza kai mai banza na ce ba sai ya ji haushi kawai sai ya ce aikin banza na gaje mace kafa a mace mace takalmi ce kuma dai dukkan takalmi kafa ce za ta shi. sai ta ce sai ta juyo ta ce amma ka duba kowace kafa tana da size aiko kuma tana da gaskiya da haka wani lokacin equality bincike akan daidaito tsakanin mace da namiji shin irin matar da mutum zai aura ta yana kyau, ba dole ba ne amma dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawa auren a samu nasara a zauna lafiya ya zanto akalla mijin ya ɗari matar daraja da kima sa'annan kuma ya zanto yana da damar da zai iya rike lokacin da Fatima mutu mutu bai ta zo ta ce Muawiya yana neman auren ta da Abu Jaham maza ya ce to Abu Jaham dai kullun yana kan hanya da ke kuma mace ce mai kawasocin miji kenan ko in mijin ke tafiya ba za ki yi jin daɗi to dan kalli ya barki cikin damuwa maza Allah sai bai ba ta shawara ta aure Abu Jaham ko kuma ita 'yan lelace ba a taɓa ta shi kuma yana duka kun an samu matsala kenan ko ya ce mu'awiya kuma su su'ulukun talaka ne lamara da ba da kuɗi ba wai talaka fankan fayo a'a ita wannan macen tana buƙatar mutumin da yake da halin da zai iya nance da ita a ta shi kuma mu'awiya yanayin tattalin arzikinsa ba zai ba shi ikon ya iya rike ta ba saboda ba shi da kuɗin da zai iya nance da ita aka ba ta shawara kan ta aure to wannan baiwa da wannan mata da aka kawo sunanta a sunanta a juwayiya bintul hari sai aka ba shi shawara kamata ya je ya yadda ita a wajen wanda zai iya tiyanta kawai sai aka gaya hannu sama yan nan da aka kama ba tana da daraja tana da kyau tana da kaza yar manyan mutane ce da ma zai siye ta manzo Allah ce to a kirawo shi nawa za ka sayar aka miki manzo Allah ya biya to sai manzo Allah ya kalli girman ta a lokacin da take ya kan ta zama baiwa sai ga wannan ta fi cancanta da ci gaban zama da aya sai ta musulunta sai manzo Allah ya ce to idan kin yarda Za zan aure ki amma sadakin da zan baki shine in yan taki ce da maya zan yan taki in aure ki sadakin shine yan takin da ne ce ta yadda saboda cimcin manzo Allah sama ya aure ta kun ga wannan ba kyakkyawan hali bane da kyakkyawan mu'amala to me ya faru a ranar da manzon Allah ya aure ta duk wanda yake da baiwa yar banin mustalif sai ce a'a sun zama surkan mu kenan ya za a yi kuwa surkan manzon Allah mu rike su a matsayin bayi a ranar an yanta bayi sun fi ɗari saboda albarkacin wannan kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafi ga wani balarabar kauye yana zuwa ya ratso mutane je shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da bargon da ke cikin maza a sama shafin sai mutu a cikin wuyansa sai ya ce sahabbai an yi wuta manzan Allah yana kuƙyale shi sai ce an ce dukiyar Allah tana hannunka bani ba na nawa to in dukiya Allah tana nisa a haka za ka karɓi nakan sai ce to sake ni sai da ya sake shi sai manzan Allah ce ku ɗauke shi ku je da jima'a ku bashi iya abin da zai iya fahimta kenan aka ɗauke shi aka biya kaza shi kenan kuma sai ya zo abin ya bashi al'ajabi da yawa suka zo da su cutar da annabi sama amma sau da kyakkyawan mu'amala sai su farko sai su sani manzara su sulama ya iya shiga tsakanin mutum da mutum in sun yi fara akwai lokacin da safiyatu bintu kuyayi bin ahqam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babanta bai yahudi ne kuma bai musulunta ba wata ran sai suka yi faɗa da hafsa sai hafsa ta ce safiya yar gidan yahudawa sai magana ta yawa safiya zafi sai ta fashe ka sai maza Allah suna ya shigo sai ya same ta tana a ce me faru ta ce ya rasulullah hafsa ce take ce min ni yar yahudawa ce a zahiri ne yar yahudawa ce ba wanda ba yahudi amma duk da haka a gaya mata don a bata mata rai bai kamata ba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aiko wallahi ke jikar annabi ce domin aka bi nasabar ta ta tana tikewa zuwa ga annabi haruna dan uwan annabi kuma yanzu annabi ne yake auren ki don haka wace daraja ce ta wannan kwantar da ki kun ga an gama da bangaren ka ko amma inda wani namijin ne to sai sun yi fada da hafsa amma da yake manzon Allah ne ba fada kawai sai ya juyo ya samu hafsa hafsa a gabanta aka yi wannan da tun zai ce laha ya hafsa ke kuma ki ji tsoron Allah hafsa shi kenan daga nan maganar ta mutu ta sake tashi a jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya kare yadda a gare shi yace wallahi tun da nan musulunta ban taba hada ido da manzo Allah sai mun murmushi ban taba kallon sa ya kallon ba sai kuma wannan jarir ne ya faɗa amma kowane sahabi in ya haɗa ido da manzo Allah sai manzo Allah ya masa dan ya shigar da farin ciki zuwa a cikin zuciyarka yaro karami ma zai zo ya kama manzon Allah ce zo ka raka ni manzon Allah ya mishi su je ya raka shi ya je wajen wasa sai ya ajiye shi kuma sai ya dawo yana wa yara wasa in ya shigo ya shigo ya tarar da kanin Anas ibn Malik kamar yadda Anas ya faɗa yana cin abinci to da ya tashi kamar yanayin cin abincin ba yadda ya kamata ya ci bane sai manzon Allah ya tsaguna kusa da shi ya ce ya gula kai dan yaro san milla in zaka ci abinci kai bismillah wa kul bi yaminika kuma ka ci da dama wa kul mimma yalika kuma ka ci gaban ka mu ne kan Allah ta haka ake cin abinci ka ci kaza ka ci yara sai zaki su muke ba irin lutufi manzala sallama ya shigo ya samu ɗan kanin Anas bin Malik wata yana da wani tsuntsu nugai sai tsuntsun ya mutu ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka kamar ran zai fita saboda yadda yake son tsuntsun ran nan manzan Allah ya shigo ya same shi sai yake tsokana sai ce ya aba umai, ma fa'alin nugai yaro ma amma an masa an sa masa alkunya muku yanzu in kanka yasa alkunya ka ce to yaran yanzu ke wanda su tafasa ba za su kuma idan rashin mutunci ko auren duka duka shekarar ka nawa zaka sa wani kan amma manzo Allah da kansa ma ya sa mai Abu Umayr yace ya Aba Umayr ma fa'ala nughair ina dan tsuntsun nan naka dan ya tuna masa kukan da ya ayi dariya Ana dan Malik yake shekara ta goma ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ce min me yasa kai abu kaza ba idan ban idan nayi kuma bai taba cewa me yasa baka yi abu kaza ba in ban ba yace wata ran matan sa za su sa ni a gaba su ne mun fada akan wani abu manzo Allah in shigo yace ku ko dan Allah ne isa da Allah ya kaddara da yayi sai ya kwace shi a wajen matansa kuma duk sanda ka zo da matsala manzo Allah sai ya warware maka isa. to wannan shine kyakkyawar mu'amala to haka sahabbansa suka gani haka suka ci gaba da yi sai na abubakar Allah ya kare a gare shi mista ɗan ‘yar uwarsa ne ‘yar eh, wato babar mistahu cousin ɗin sai na abubakar ce to don haka sai na abubakar ya ɗauko mista ya dinga ba shi abinci a gidansa yana cikin wanda suka yi hijira to sai aka yi wa nana aisha sharri sai zan hadda mista a cikin wanda suka yi wa na aisha sharri na abubakar yana gani sai ce wallahi ba zan ƙara ba wa abinci ba na daina daga yau sai Allah ya saukar da walaya ta lulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasrafu su yi haƙuri su kau da kai su yi rangwame ala ta yi kuna an yi rafi Allahu lakum Allahu rahim tun daga ran sai na baka ce wallahi to na dawo masa da abincin nasa kuma ba zan sake ɗaukewa ba ko me yayi sai na baka ya cewa shi ɗa ne ko ɗan halali haka sai da umar yake Allah ya yarda a gare shi yana kan mimbari yace ati'u ati'u amirakum ko umara'akum wasma'u ati'u wasma'u ku saurara ku ji kuma ku yi da'a wani ya tashi yace la ta'ata laka wala wala sum'a ba za mu ji ba ba za mu yi da'a ba sai kai mana bayanin abu kaza sai na umar zai tashi abdullahi dan umar ce ga ya musu yadda abin ya kasance sai abdullahi dan umar ya ga musu kuma shikenan ta wuce wata mata ta zo sai na umar ya tashi ya ce mun ga yanayi ya canja don haka dole za mu sa wa mutane gejin abin da za su dinga biya na sadaki wata mata ta tashi ta ce wallahi umar bai isa ya hana abin da Allah ya iyakance abin da Allah da manzansa ba su iyakance ba sai na umar ya tashi ya ce lalle wannan mata ta yi gaskiya umar ya yi kuskure ya fasa abin da ya ce ne saboda kyakkyawan mu'amalarsa wata rana ya taho da kaya niki-niki a bayansa yana zuwa sai hango wasu mutane sun tuna garo sai suka turo gida suka rino sai ga alama kamar giya ce a gidan suke sha suna yin wani abu ne na alfasha kawai sai ya karaso wani sai ya bubbuga musu kofa ku buɗe umar ne amirin nuna ya ba su umarni suka yi sai jikinsa bai bashi wacce to mutanen nan sai ya je ya kama sai ya musu hukunci akan abin da suke sai ya sauke kayan sai ya haura katangar gida yana leƙawa sai gan su ɗan mu a cikin laifi su kuma ba su zai shigo ba sai kawai suka ce kai tsoron Allah ya amiran mu'minina idan mu mun saba wa Allah ta bangare ɗaya kai kuma ka saba wa Allah ta bangare uku Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kai kuma ka shigo ba tare da an baka izini ba Allah ya ce wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum kuma kai ka shigo malla ya ce wa atul buyuta min abwabiha wa laysa albirra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha Allah ya ce ku shigo gida ta kofa kai kuma ka hauro kuma Allah ya ce wala tajassasu kada ku dinga binciken laifi kai kuma ka zo binciken laifi sai ya fashe da kuka ce to ku yi hakuri ya ma manta da me ya zo yi yi ma zai fice yana istighfar da basu yanzu gobe za su fara aikata wani laifin haka sai na usman yake Allah ya ƙara yadda a gare shi haka sai na aliyu yake Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda jidda za mu ta kawo misalai misalai nasu lokaci ba zai gama to haka suna na aisha suke haka ragowar matan annabi sallallahu alaihi suke wata rana safiya matar manzo Allah sallallahu lokacin mulkin sayyidina Umar sai kawai aka zo aka gaya sai na Umar cewa safiya har yanzu tana tana girmama ranar asabar kun san yahudawa ran asabar ce ranar su ba juma'a ba ko to ita ran asabar sai ta ci kwalliyar ta ta yi komai ranar asabar ma'ana ita ba juma'a take so ba asabar take so kuma tana ziyartar yahudawa a kuri amma dai ana so a an kawo wato an yi mata munafunci a wajen sai na umar sai na ce a je a kirawo aka kirawo ta ya ce ga abin da aka zo aka gaya mana an ce kina kaza kina kaza sai ta ce to ya amirin mumina wallahi dai tunda Allah ya girmama ni ya karrama ni da musulunci ban ƙara nuna sha'awa ta ga ranar asabar ba sai duniya wannan duk wanda ya faɗa ya zalunce ni amma yahudawa ka ina ziyartar su a fili ma ba kuwa ba saboda a ciki akwai yan uwan mahaifina da yan uwan mahaifiyata suna da haƙƙin zumunci a kaina sai na umar ce wallahi dama ni na san ba zai wuce haka ba baiwa Allah sai da ce amma aminu ne da Allah wa ya gaya maka wannan magana sai ce ga ta nan bai wuce ce ya nuna ta bai wata fa mai mata aiki sai ta biya ta ce ke ko baiwa Allah ban cika ba kyautata muke nake ba me yasa ke ko kika yi haka me ya janyo sai ta ce wallahi shedan ne sai ta ce to shekan so yake ya raba ni da kike na to ku shekan ya yi ƙarya sai dai mutu ki je na yan tafi saboda Allah in ke ce ba tafi za ki tsalle ne ki za aka ruwan cikin ta zagin da za ki maka ma Allah kaddara yanzu yar aikin ki ta zai ta miki shara a wajen mijinki ta zai ta samu mijinki ta ce to in baka nan maza ne suke shigowa gidan to me za ki ce ke kuwa sai ake ce to munafika so take in fita ta shigo tabba to amma ita ba haka ta ba to yanzu dan Allah wannan matar har abada za ta kare mata shari za ta kare mata shari to haka dai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke to idan ka taho tabi'ai ma da suke biyar da sahabban tabi'ina ma da sauransu imamu malik Allah ya ji kansa da rahama lokacin abu ja'far al-mansur halifancinsa gwamnan madina ja'far ibn waye ya sa saboda fatawa da imamu malik yayi yi a kan mutum a tilasta masa ya saki sakin biyu wanda ya saba wa ra'ayin gwamnati a wannan lokacin yasa aka kamo imam malik aka yi masa ɗan banzan duka har sai da ta kai hannunsa ma baya iya haɗa hannunsa ko haka ba zai iya ba zai iya sallah sai dai ya kai hannunsa saboda yadda aka jinyata shi lokacin da abu ja'far mansur ya zo ya tarar da imam malik ya zo hajji ya biyo domin wajen imam malik domin ya sa a bashi hakuri imam malik ya ce ai wallahi tun daga lokacin na yabe ko ma sake ji a imam abu hanifa allah ya ji kansa da rahama wata rana yana yana masallaci sai ga wani ya shigo yana shigowa ya kalli imam abu hanifa ya ce kai ne abu hanifa ko ya ce ya eh, ce munafiki a fuska ku nuna mutane ku nuna allah amma kun fa shedan shedanci ya dinga zagin sa yana cin mutunci abu hanifa bai ce komai ba ya zage shi ya zage shi ce yau sai na tona maka asiri duniya ta san kowa ya kai kamar da yadda ake wa malamai duk wanda ya samu dama ya ci naman su sai ya ci naman su sai da ya game wa abu hanifa tatas abu hanifa ya rasa ne zai ce ya hawa sai ya share ya tashi ya fita daga masallaci ana kallon mutumin ya bi shi ya ci gaba da zaginsa har sai da imam abu hanifa ya je kofar gidansa zai shiga gida sai ya tsaya mutumin ya ci gaba da zafi sai ko mutumin ya shiru sai shi sai abu hannu ya ce bawan Allah ka zama saboda ba na so in takura maka in shiga gida akwai wani abu da kake so ka faɗa min baka faɗa ba saboda ban sani wa ka a cikin abin da ka faɗa in samu abin da zan iya gyarawa a cikin wannan halaye na sai ko mutum ya shi. sai ce to me yasa baka rama ko ce to ya zan rama na sani ko daga sai kake sai ce to dan Allah ka yaje mun wallahi duk ƙarya nake ce wallahi tun da na fito daga masallaci na ma dama na yaje yanzu wannan gaba in yaji ana rayu Abu Hanifa ba Ali Zainul Abidi jikan Sayyidina Ali dan gidan Sayyidina Husaini Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya sun ɗan samu saɓani da shi da Alhassan ibn Alhassan ibn Ali dan cousin ɗinsa kenan ko dan gidan sayyidina Hassan shi kuma dan gidan sayyidina Husaini ne to kura bari da musa bari a wannan fadan sa ne na wannan to shi al-Hasan ibn al-Hasan sai ya shigo masallaci yana neman Zainul Abidin aka ce ga shi can ya zo ya masa tatas a gaban jama'a ya gama cin zarafinsa shi kuma Zainul Abidin sai ya shiru bai ce komai ba har sai da wannan ya gama cin zarafin nasa ya komai kawai sai sai ya tashi ya tafiyarsa sai can cikin dare zainal abin sai ya shirya sai ya tashi ya tafi gidan alhassan ya kwankwasa alhassan ya buɗe sai ya ce ɗan uwana game da abin da ya faru tsakanin ne na zo game da abubuwan da ka faɗa na ji duk ka faɗa abubuwa game da ni to Allah ya saka maka da alheri in dai da gaske kake lalle ina yin waɗannan abubuwan da ka faɗa to ka taya ni addu'a Allah ya yafe ni Allah ya gafarta mu kuma ya yafe ni in kuma ƙarya kake yi to ina fatan Allah ya yafe Ka kada ya kama ka dare na ko ma amma da tabuwar nan babu wata rana ci dan abi sufiyan Allah ya kare yadda a gare shi yana tabe sai ga wani daga cikin wato a daga cikin talakawa yana so yi mu'awiya magana shi ne ma'amirin nuni a lokacin yana cewa assalamu alaika ayyuhal aji kai dan da ko ma'aikaci wanda muka sa mana aikin badago aminci Allah ya tabbata a gare ka fadawa suka duka mai tsawa mu'awiya sai ya sai ce me ya faru aka ce kaji abin da ake cewa yana cewa ayyuhal aji wai kai ne ma'aikaci dan badago yace wallahi shi ya san kowa ne haka nake ayi a ne ni domin ni ba a bakin komai ne da ba a wajen Allah da ya haƙura wata rana sai na ma'aure sun samu matsala da shi da Abdullahi bin Zubair akan wani fili na fili ne ko gona tasa tana jikin ta Abdullahi bin Zubair to shi Abdullahi bin Zubair yana da zafin takaicin matsalar ta faru tsakanin sai na ma'aure da sai na Aliyu Allah ya kare da a gare su sai sai na ma'auya sai ya nemi a sayyidina abdullahi bin zubair ya kara masa taku ɗaya domin ya tada katanga a jikin gonar tasa ana aika masa aka gaya wa abdullahi dan zubair ya ce to a gaya musu masu cin hantar mutane bai isa ba hana gaya wa ma'auya sai ya murmushi sai ya ce to a gaya masa ɗan gidan zatun nitsatsain sirikan manzan Allah wasallama ni na ma ban masa tawa gonar gaba ɗaya ya haɗa tun daga lokacin sai ibnu zubair yake jin nauyin muawiya to haka suke imam shafi'i Allah ya ji kansa da rahama an ci mutuncinsa an taka shi amma ya yi abu bai taɓa tankawa wata rana shi da ɗalibinsa yunus ibn abdul a'la suka tattauna akan wata matsala to shafi'i ya faɗa yunus ɗin ya faɗa aka yi musu aka yi kowa ya fi zata har aka rawa to sai yunus ɗin ya damu da yawa wata rana sai ya gama da imamu shafi'i a kan hanya sai imamu shafi'i ya ga ya ɗan kawar kai sai ya bi shi ya gani sai ya ce ya aba musa haba aba musa yanzu dan allah dan mun samu saɓani akan matsala ɗaya ba da mu zauna mu ci gaba da yin amfantakar mu ba sai ja hannun sa ya rungume shi shi ke nan magana ta wuce shi Yunus ya ce wallahi a lokacin sai na fahimci kihu da fahimta ta wannan malamin Imam Shafi'i ba da zai ka taba su wai salama ibnu hubaira Allah ya ji kansa da rahama waziri ne shi wazir ibnu hubaira ga mulki ga tsoron Allah ga wadata ga ilimi to ana majalisi yana ana yana majalisi yana cikin ana karatu sai aka zo kan wata matsala sai shi ibnu hubayra sai ce wannan matsalar duka a cikin malamai Imam ahmad ne ya tafi akan ta kawai malik bai tafi akan ta ba abu hanifa bai tafi ba shafi'i bai tafi ba to akwai wani malami ba malike a wurin kawai sai ya tashi sai ce ba haka bane ba imamu malik ma ya tafi akan wannan matsala to majalisin ibn hubaira duka mahanshaƙan malamai ne a wajen sai ibn hubaira ce to shi kenan a je a ebo da tattaban malikiya aka baje da tattaban malikiya aka baje sai a ga malikiya ba su tafi akan wannan matsala sai sai rabu sai sai ya sake cewa tabbas maliku ya tafi akan wannan matsala malamai suka ce gashi mun duba kai kuwa aka yi ta yi mutumin nan amma saboda bala'in naci da musu ya ce shi san malik ya tafi akan wannan matsala sai ran kudin kubai da su ce ce baki bahimatin an kai wani irin dabba ne duka malaman nan baka ganin mutuncinsu da girman su a ce maka malik bai tafi baka ce kai baka da hankali ne kawai mutumin sai kuma ya shiru in kai ne za ka ƙara dawa makarantar a ce ma dabba gobe kuma sai ya dawo aka ci gaba da karatu za a fara karatu ke nan mai karatun zai fara karanta sai ibn hubayr ya ce ku dakata kada a fara karatun nan jiya wannan bawan Allah ya yi mana naci akan wata matsala kuma har ya fusatar da muhammin gaya masa magana to da Allah ya yi haƙuri nacin da ya ne janyo muka wannan magana amma ba za a fara karatu ba sai ya rama abin da na gaya masa saboda haka yanzu yarama rama abin da na faɗa masu shi kenan sai ya ce a ashi wallahi ba zai rama ya ce a ashi kuma sam ba zai yadda ba saboda ce a kasa bacci saboda kalmar da ya gaya masa shi kuma yana cewa wallahi da sai ya fashe da kuka shi ma sai ya fashe da kuka majalisin duk sai aka yi ta kuka saboda kyawo kyakkyawar mu'amala irin ta malaman nan biyu sai ce to shi wallahi ba zai amince a ci gaba da karatun nan ba sai dai ayuwa ita wannan kalmar kima ta kuɗi sai ya biya sannan zai samu ya ce mai kai wata irin dabba ce wannan kalmar da ya gaya masa amma ke sau nawa kika taɓa gaya wa ƙanwarki ko ɗaki banza dabba jaka haka fa ake cewa sai kin biya ta ranar alkiyama an bata yaje to kun ji abin da ya faru yan uwa karshe sai ya ce to sai da karshe shi da kansa ya ce to a ba shi dirhami ɗari dinari ɗari kai aka ji aka ɗauko dinari ɗari aka ba shi kaga yadda kyakkyawan hali yake da kyakkyawan da kyakkyawan mu'amala wanda wannan shi zai sa mutumin da yake kin ka ba sai ya dawo yana son ka idfa billati hiya ahsanu wa idan allazi bainaka wa bainahu mala ruwa ka kawo min a sanyin nan ina ma laifin lemo ko kuma shayi wa idan allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid to haka malaman suke imam ahmad ibn hanbal allah ya da rahama shekara nawa aka yi ana dukansa ana zane shi ana ɗaukarsa daga wani kurkuku zuwa wani kurkukun aka kashe abokanan buga wasu akan matsala ɗaya ta kan sai ya ce wai ƙur'ani halittarsa aka yi amma daga ƙarshe da Allah ya taimake shi aka yaye masa wannan mihinar da wannan musibar da aka zo ana tambayarsa game da abu ishaq al-mu'tasim billah wanda shine wanda ya sabbaba masa wannan bala'in ya dinga zagi ya dinga sawa ana zane shi kuma ya rantsuwa muhammad amun ya rantsuwa sai ya kashe shi yace ina wayannan suna da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ran alkiyama kuma su kuke a turo ni a ce na kawo karar su wallahi na yabe ni har abada in dai matsala ta ce to ba su da matsala ni kam na yabe musu har abada haka malamai suke shekul islam ibn taimiyya allah ji gansa da rahama tun da ya taso yana karami ya fara fatawa har ya mutu karshe a kurkuku ya mutu kuma duk kurkukun da yake shiga malamai ne suke sawa a sashi a sun ci zarafinsa sun wulakanta shi akwai lokacin da sai da suka sa aka tara masa gajiya aka yi masa dukan tsiya aka fatattake shi ma karshe akan matsalar da shi ne yake da gaskiya karshe ya koma can wani masallaci a bakin wani gefen wani kogi har sai da sarkin garin hankalinsa ya tashi ya tattara mutane masu daraja da manyan mutanen gari aka ce wannan mutumin an zalunce shi kar Allah ya kama mu da laifinsa da aka aje duk inda yake a nemo shi a bashi hakuri aka dinga kewayawa da yar aka samu shi a bakin mu a cikin wannan masallacin aka ce musu to bawan Allah gashi mun zo da mutane da za mu sa su su kona garin nan gaba ɗaya za su kona da aka zo mu je ka nuna wa'anda suka yi maka an sai ce ina ni wallahi na yabe musu tun kafin ku zo nan dan haka nan ne zan sa a wani bata musu rai suka juyin duniyar nan suka ce ina wannan mutum ba zai juyi ba dole haka aka hakura da shi lokacin sarki a annasir malikun nasir yana sarauta to a lokacin mugayen malaman nan suka dinga zuwa suna sawa ana kama irin duniya ana kulle shi a kurkuku ba irin kurkukun da ba a kai shi ba an azabtar da shi an masa kaza an masa kaza to ana nan muzaffar rukunin di sai ya shirya ku sai ya hamɓarar da gwamnatin malikun nasir sai ya kwace mulki sai ya kama malikun nasir to da ya kama shi wayancan malaman na fada malam fada sai suka tattaro kuma sai suka dawo wajen wannan mazabbar an sai suka ringa fadar ma sharrin shi al-malikun nas malikun nas an gane to ana nan ana nan malikun an kore shi amma ya dinga bi a hankali har Allah ya taimake shi ya habbar da gwamnatin wannan muzaffar ɗin rukunin daula a rukunin din da ya ɓace mulkin a hannunsa da ya hamɓarar da shi su kuma wancan malaman da suna ƙarƙashin su suka dajin din wannan zarkin yanzu kuma yara su kai suka yi tsalla da Allah shi kuma sai ya ce to shi kenan tun da haka ne shi ma yanzu zai ɗau mataki na siyasa akan malaman nan duk sai za a kakkama ya ce to ai sun suka sa dama na kulle ibnu taymiya ashe ibnu taymiya ya fi su gaskiya ya sa kawai shirya ya shi kurkuku ya sa aka saki ibnu taymiya aka kawo shi har fadarsa ya ce to da nake so da kai shi ne kaji kaji halin da ake ciki lokacin da nake kan mulki kaga wasiƙan malam wani da ya rubuto cewa in kashe ka kaga ta wani shi ma ya ce in kashe ka ka gan su ashe munafukai ne malaman karshe ne aka hamɓar da gwamnati na kuma sai suka koma gindin wancan nema abin da suka yi maka na shaida sai suka rinka yi mun saboda ka yanzu na janyo ka na matso da kai kusa da ni ka gaya min me kake so a yanzu ce ina lillahi wani ina ilaihi raji'un ban san san da sarakuna da wani suka fara malaman kake gaya wannan magana yace kai ibn taymiya kalli fa sa suka yi aka sheka ba kalli fa malam wani ba su suka sa da kulle ka ba su suka sa da kaza yace to ai ba kai suka yi ba ni suka yi ina ruwanka wannan abu ne mu na masu ka yace kakka ba da kunya mana yace ai ko wallahi in ka kashe wannan malaman to kana cikin jarabi gwamnatin kawa ba za ta ɗore wa Allah yake kallo yake tausaya muku in ba su ba wa ke ilmantar da jama'a in ba su ba Yawancin malaman nan jas ya gwala wannan sarki ya ce kuma ba na tare da kai kuma in ka kuskura ka ce za ka musu wani abu zan yaƙe ka shi yasa wani yake cewa wa dittu ni wallahi ina ma dai a ce ni in samu damar iya mu'amala da abokanai na kamar da ibn taymiya yake mu'amala da makiyansa akwai wani malami shaddin malami da maliki wanda ya dasa wa ibn taymiya mummunar gaba gaba ta kin karawa to suna cikin haka sai Allah ya sa ya mutu yana mutuwa ibn al-qayyim da kansa izo iga ibn taymiya yace al-basharin ka yace yace Allah ya karbi rayuwar wannan mamuguncin malamin da yake cutar da kai ibn taymiya yace da ibn qayyim haba ina ganin ka da zuwa hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta yi ta ta bai zabe ko ina ba sai gidan shi wannan malamin yana zuwa da ce da iyalansa abinda nake so da ku shine ina muku kyakkyawar ta'aziyya Allah ya gafarta masa kuma ni yanzu na mai gurbinsa duk wani abu da yake muku na rayuwa ku kuka rashin sa a zo waje na ne da cikin makin sa ba kuma wannan shi ya faru tsakanin ibn jarir al-qabari da dawud al zahiri sanda dawud al zahiri ya rasu irin kyautatawa da ibn jarir al ya ya wa dawud al zahiri to haka ake san kyakkyawar mu'amala kai ko kai ne da gaskiya in ka fahimci cewa bayyana gaskiyar amfaninta bai kai kyautatawa mutanen ba to ka kyautata shi fi ibnu hajar al-asqalani Allah ya masa da rahama malamin sanuruddin al-haythami yayi wani babban littafi da ake kiransa majmu'ul zawaid wa mabul fawaid ya tattara hadisan da ke cikin musnad al-imam ahmad da mu'jam da mu'jam al-Tabarani al-Kabir da mu'jam al-Saghir da mu'jam al-Awsat na Tabarani da musnad al-Bazzar da musnad Abi Ala wannan littattafan guda shida hadisan da ke cikin su wanda babu su a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sai wannan zawabi din ya tattare sai ya shashaba sanadai to ibn hajar ya ce na karanta majma'uz zawaid din na ga littafi ne mai fa'ida to amma shi haisani Allah ya ji kansa da rahama ya yi kusakurai da yawa akwai abubuwa da kuskure ne shi ya zaci daidai ne to ibnu hajar shi ne ɗalibi ya ce sai na tattara wayannan kusafuran a waje guda ina so in fitar da littafi sai labari ya je kunnan haisani. aka ce ai ɗalibin ka ibnu hajar ya tattara kusakuran ka yanzu zai yi littafi ya saki sai hankalin ya tashi amma bai hana ibnu hajar ba sai ya damu sai labari ya zo ibn hajar cewa haisami ya damu da wannan abin da ibn hajar yi kawai ibn hajar sai ya kona da kafin ya fasa ba shi da kansa yake cewa kuntu katta tabba'tu awhamahu fil majma' fa balagani annahu balagahu zalika fa shaqqa alayhi fa da yayi da damu samu fa'ida amma ya fi kula da fa'idar kada malamin ya ransa ya ɓaci don haka ko raddi yi in kasancewa in kai raddin akwai wani mutum na alkhairi mai kirki da abin zai dame shi to so da kyakkyawar mu'amala abin da ake so kakkaye ka gane ibn yana cikin kurkuku kusa a kurkuku ya mutu to sai aka hana shi an saboda yana kurkukun ma rubuce-rubuce yake sai aka hana shi alkalami aka hana shi tawwada aka hana shi littafi kawai aka bar a haka to lokacin da ajali ya zo masa kamar da ibn qayyim yake a yana cikin muguwar rashin lafiya rashin lafiyar tasa ta tsananta to wani daga cikin mugayen malaman da suka sababa zuwan sa kurkuku sai ya dan dai tunani ya gare ka yanzu mutumin nan in ya mutu me za mu je mu ce da Allah sai ya samu ya haɗa kai da wasu masu tsaron kurkukun ya ce shi yana so ya daga ibn ya samu ibn taymiya a cikin mawayacin hali ya tabbatar da wannan da ƙyar zai tashi sai ya ce bawan Allah in faɗa maka gaskiya tsakanin da Allah mun zalunce ka amma ni dai dan Allah ka taimaka min ka yafe yi. da na je na koma ba Allah ban san me zan ce da Allah ibn tabiya ya mun shi ce wallahi da kai dukkan wanda suka samu a kawo mana tun shigowa ta nan na yafe ne. ka je duk ka gaya musu ba wanda na kullata in je ni ne su shiga aljanna ba wa haka manyan mutane girmama na gaba tausaya wa ƙasa kyautata wa dukkan wanda ya cancanci a kyautata masa a wannan zamanin bin Allah ya kansa da rahama Sheikh Abdulaziz bin Baz makaho ne babban mufti na Saudiya Shekul Azhar shugaban jami'ar Azhar na wancan lokacin alƙawun Allah ya ji kansa da rahama lokacin da bin Baz yake shugaban jami'ar Islamiyya ta Madina shekul azhar a lokacin shine shugaban bangaren tafsiri a madina an aro shi daga azhar kafin ya zama shekul azhar to a lokacin yana kan tafarki na sunna domin yana da tafsirinsa da ya kama ikhtisar ne na tafsirin ibn kasir ya yada duniya ma mutum an amfana da shi amma da ya koma misira saboda yanayi na siyasa aka yi masa shekul azhar sai ya canja ya koma a ashariya kuma sai zumto yana yaƙi da sunna to tunda an ce shekul azhar kusan shine babban malami a misra sai wani dalili ya sa ya zo saudiya to a cikin wuraren da zai je zai kai wa bimbal ziyara tunda an yi lokacin da a ƙarƙashin bimbal ke kuma bimbal shine shugaban malamai a saudiya to don haka sai malamai suka taru manyan malaman saudiya sai suka ce to ala gabata malam dama ta samu ta da'awa bawan allah nan yana yana kawo hari ga aƙidar salafiya ta sunna to muna so ku yi muƙabala duniya ta ji a gaya masa ra'ayinsa na da me yasa ya bar ra'ayinsa na da din ba ce to shi kenan kan ku da ba za a yi haka insha Allah suna zuwa sun haɗu da shekul azhar za a ci abinci za a yi wani liyafa haka da sauransu sai bin bar ce da shi a ranka ya daɗe shekul azhar me ra'ayinka mu tattauna akan matsaloli na aƙida da muke da saɓani to shi shekul azhar ya san me za a tattauna a kai sai ce da bin bas jama'a ni ba koni a wajenka kuma kai an san ka da karamci tattauna kan wannan topic din zai iya sa damuwa a zuciya ta ko damuwa ka ina ganin mu bashi ce Allah ba ka hakuri mun bashi kamar yadda kake so bai sa da magana ta in kai ne ya ce ka ce to jama'a kun ji tun anan an ce shi an ƙure shi mu ne yanzu muke son mu yi da mutum don mu ƙure shi mu nuna wa duniya cewa ya yi kuskure imam shafi ya ce ko ni ban taɓa muƙabala da mutum ba sai ina roƙon Allah ya sa shi ne da gaskiya domin ni in fa'idanci da gaskiyar tasa fiye da a ce ni ne da gaskiya shi ya biyo ni wata rana wani mutum ya zo wajen bin bas ya ce dan Allah yana so ya taimaka masa da rance na kuɗi riyal dubu ɗari miliyoyin kuɗi ne a Najeriya ɗaruruwan miliyoyi riyal dubu ne bakwai ya ce saboda wata harka ce ta taso kuma ya rasa inda zai samu kuɗin bin bas yana da kuɗi sai ya sa hannu aka ba shi a ofis ɗinsa aka fitar masa da naira riyal dubu ɗari bakwai ba Allah nan wani tudu wani gangare ila ya saka wannan kuɗin sun salwanta sai ya daina zuwa makaranta aka ma daina ganin sa wallahi mai ruwa yake gaya mana cewa dab ya rage da rasuwar bin bas ya kusa mutuwa kawai sai ya tuna mutumin nan maƙudan kuɗi ne fa in mutum ya bawa iyalinsa wannan kuɗin in ya mutu to hajji ko shi zai zo sun tarar da kuɗin ba za su ta gani bin bas ya ce ina bawan allah nan ne aka ji dai cewa dai ba wani labari sai ran nan ya zo ofis sai ya sa sakataren ofis sai ya buga masa waya aka buga ofis waya ofis na mutum zai mutum ya auka aka ce mai yarko shi bimbaz ne bimbaz yana son da da shi mutumin yana makyarkata kyarkyata bimbaz ya ɗau wayar ya ce bawan Allah kwana biyu ba ma ganin ka ba ma jin daɗi ya ce kuma na yi wata mantuwa so nake in gama kuɗin nan mabarance na baka ba kyauta na ba sura kakka sa wata damuwa a zuciyarka da Allah a dawo a ci gaba da karatu ba wanda ya ji kuma sai da ya mutu aka samu wannan labarin an ce wata ran wani ya zo wajensa neman taimako ya zo neman taimakon riyar dubu goma riyar dubu goma a yanzu nawa kenan naira miliyan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kenan taimako ko wani talaka daga ƙauye ya zo wani taimako mu yanzu taimakon da ake nema a wajen mu iya na na kwanan shinkafa ne ko buhun shinkafa in ya tsananta amma bin bas kawai ya rubuta shi neman taimako yoyoyi kawai mutumin sai shi ba ya sa aka yi masa aka rubuta masa cek na riyar dubu goma to kun san balaraban ƙauye ga ƙauyanci to a cek ana rubutawa da da in what ko a jikin cek za ka rubuta kuɗin, misali 10000 riyals ka rubuta 10000 riyals kuma za ka rubuta in figures ko to shi bai iya karatu ba bai san an rubuta in words ba amma ya san yadda ake rubuta nan ba kuma zero a wajen laraba dubu sai ya samu biro irin wanda aka rubuta sai ya kara ɗigo ɗaya a wajen riyal dubu goma sai zama na dubu ɗari ko sai zama dubu ɗari to yana zuwa wajen kashiya a banki kashiya ya yana karɓa sai ga akwai inconsistency ga contradiction nan an sa 100,000 nan kuma in words an rubuta 10,000 to wanne ne ne zai zama cikin yawa to kun ga irin wannan akwai wani abu da ake a banki sai a rubuta a dan kawai ka je karɓar kuɗi a banki in dai ba cek ɗinka ba ne ga an sa dan to kawai dai da matsala ma'ana drawers attention needed ana buƙatar shi wanda ya rubuto cek din ko ya zo ko kuma ya sake rubuto wani ana ne bukatar bayani daga wajensa to har ya rubuta masa DAN din sai kuma ya ya ce sai tura wa shugabansa ya ce da Allah duba cek din nan ka gani ka ga wata matsala shi kuma yana gani aka ce a miƙa a manaja ana kai wa manaja manaja sai sa aka kira mutum aka ce nawa aka rubuta ma ya ce dubu ɗari sai ya sa 'yan sanda su ƙara mutum sai aka nemo lambar ofishin mufti shi ne sai aka buga sai daraktan ofishin ya dauka sai aka ce da Allah an rubuto wani cek yanzu mai lamba ka za su duba duplicate na cek din ko kuma su duba inda suka yi rikodin shin ya abin ya sani suna duba ya suka ce riyar dubu goma sai aka ce to an kama mutum ya kara zero dubu ɗari za a ɗauke saboda wannan ai wannan is a punishable offense wannan kamata kai tsaye za a wuce da shi taxi ID tunda ya zama criminal to sai ya isarwa da bimbas cewa ga halin da ake ciki bimbas sai mazai a kira masa branch manager din ya buɗe wa branch manager ya ce wa ya saka ya ce su sa motar banki da 'yan sanda su kawo mutum aka sa motar banki da 'yan sanda aka cire mutumin hankov aka kawo shi wajen ya ce kuma a taho da riyal dubu ɗarin daga akawun ɗinsa a karɓi wani cek an ce mutumin yana zuwa bimbal ya fashe da kuka ya ce ka yi haƙuri wallahi ban zaci buƙatar ka ta kai ta dubu ɗari ba na baka dubu goma ya ce da na san da haka da ba zan bari ka tozar ba yana kuka ya ba shi haƙuri ya sa aka ƙara masa aka ba shi riyal dubu ɗarin kuma balaraban kawai ya fita yana wanci kuma dole aka ba shi haƙuri mu yanzu ne ba ai ba wai mu karɓi wancan dubu goma da muka ba shi ba sai ma kuma an ci tarasa to ƴan uwa wannan haka ake yi ibn usaimin allah ya ji kansa da rahama wata rana wani almajirinsa ya gayyace shi ɗaurin aurensa to an yi ɗaurin auren za a yi walima to sai ya gaya wa shak cewa za ka zo za a yi walima sai shak ya ce to shi kenan to ya zo yi wa shak tiri suna suna yana zaune aka kawo masa kyautar mota sabuwa dead new brand a lagos mukullin yana hannunsa motar tana waje suna hira da wani wanda suke hira da shi inda yake bada labari ya ce wallahi sai ga ɗalibin ya zo ya ce masa alagama malam ina cin waliman nan yau sai ce ka yi haƙuri dama ina so in ganka ba zan samu zuwa ba saboda ina da ɗalibai da zan yi karatu da su amma ga kyauta ta wannan motar na ba ya ko ne ba wanda kaka zo ni mu kaka mai karon motar ina an gama to har ko ƴan tsurku ne suka zo suna so su haɗa ka da wani to yi irin yadda manya suke shekul albani Allah ya ji kansa da rahama malamin mu yake ba mu labarin Sheikh Ali ibn Razi a Suwaijiri a Madina yace abokin su wata rana Albani ya dauko shi daga Makka za su zo Madina Sheikh Albani wanda mai mai sistatul hadisi sahiha mai sifatu salah to Sheikh Albani yana da gudu a mota yana da gudu a mota ya sai wata sabon mota Crusader farkon shigowarta to a motar an rubuta 220 a malejin amma motar ba ta wuce 180 kira Japan ce sai albani yake cewa da abokin nasa kai yan japan dinnan makaryata ne yake cewa da ɗalibi ya ce sun ce 220 amma ba ta wuce 180 sai ɗalibin ya ce to amma shekana shabbin bas ya fi ba da fatawa cewa bai halatta mutum ya wuce 120 ba domin haka road sarki suka faɗa sai albani ya dariya ce wannan fatawar makaho kenan wanda bai tunda bin baz makawo ne ce shi ai makawo ne bai taba tuki bai ce hadi fatwa man lam yujarrib qiyada sai ce a malam anya ba mun ci naman sa bai ce a to ka ga masa in ka gamu da shi kace ni na faɗa haka kace da yana da ido yana tuki to zai ba da shawara a iya wuce 120 shikenan ɗalibin shi kuma sai suka haɗu da bin baz sai magana sai magana sai ce shekara kwanaki ga abin da muka yi da albani ya ce wai da kai makawo ne baka tuki shi yasa ka ce ɗari da ashirin in kai ne ya za ka yi ranka ne zai ɓata. sai ka ba zai yi murmushi sai ce ka ce masa wannan amsar wanda yake ba da ita wanda bai taba kada mutum ya biya diya ba shi ma da ya taba kada wani ya biya diya to da zai ba shi ke na abin ya zama wa yan uwa na cinye lokuta gaba daya kuma ina da babban uzurin da ya kamata dole in taka a nan. fatan mu shine Allah ya kyautata halayen mu Allah ya ba mu ikon sifantuwa da kyawawan halaye Allah ya mayar da mu zuwa gare shi mayar da wasu take da kyau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba abin shi